الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya sake hada fuskokin mu a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan gari na Kumo Akko Local Government yau goma ga watan Ramadan shekara ta 1442 Hijriya wanda shi ne ya dace da 22 ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya muna darasi na tara zama na tara a cikin wannan sura mai albarka suratul hajji wanda a jiya an rama ya tsaye da mu ne a boda inda annabi ibrahim alaihi salatu ya yi shelar aikin hajji wato ga dukkan duniya gaba ɗaya wanda Allah ya sa ya samu dama ya samu ikon zuwa Allah ya ce a tuka rijalan wa ana kulle zamirin wasu su zo da ƙafa wasu su zo da abin hawa kuma za su zo daga wurare masu zurfi masu nisa min kulle fajjin amik to ma za ka fara karantawa daga aya ta ashirin da bakwai har zuwa ashirin da takwas mu je mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضالب يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل مفج عميق نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام نعم فكلوا منها وأطعموا البائس المسيح الله مدوكين سركي ya umarci annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce ya yi shela a cikin mutane bilhajj kamar wannan aya tana nuni akan Allah tabaraka ta'ala ya ce a yi kuwa a yi shela a gaya mutane muhimmancin aikin hajji ziyartar ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda Allah ya bashi iko aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wanda duk wanda Allah ya bashi wadata da lafiya idan bai je aikin hajji ba to musuluncinsa bai cika ba aka ana bin bashi ga duk wanda yake da iko alal akalli a rayuwarsa kafin ya mutu ya je sau daya duk wanda ya je aikin hajji sau daya to ya sauke nauyi na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na kaza duk wannan na nafila ne ba na dole ba ne ba in ya samu dama ya ce in bai samu dama ba ba damuwa ko in ya ga dama ya je in ya ga dama ba su yaje kuma aikin hajji yana wajabta ne ga wanda yake da guzuri yake da abin hawa mana yake da daman ya isa sannan kuma yana da guzuri a zaduwar rahila guzurin da zai bar wa iyali bta guzurin da zai rike a hannu a can ya ci ya sha ya kama hotel da zirga-zirga da zurubcin da zai je ya dawo a can wanda aka ba shi kudin kujera ko aka ba shi kujera ba a bar masa guzurin da zai bar wa iyalinsa ba aikin hajji bai zama wajibi a kansa ba na faɗi wannan ne saboda kujerun da 'yan siyasa suke raba mutane sai a jefe ka da kujerar maka alhali shinkafa da waken da zaka ci da rana ma a gidanka gagara ka take sai kai buge-buge duk wanda ya jefe ka da kujerar maka ya kamata ya jefe ka da wata dubu ɗari biyar da zaka bari a gida haka su masu ɗan walwala ko ba ka ba sharaɗi ne na zuwa aikin hajji sai da guziri da mutum zai riƙe da wanda zai farwa iyali ba dan ba a ce zaka je aikin hajji ka tafi ka bar iyalinka a cikin yunwa da talauci da roƙo da bara sannan lafiya dole ne sai mutum yana da lafiya idan mutum yana da kuɗi yana da guzurin yana da abin hawa kuma ba shi da lafiya aiki haji bai zama wajibi a kansa ba don na mai lafiya ne sannan kuma ana tanadi don aje aikin haji tanadi na imani tanadi na bankwana da yawa cikin magabata na kwarai idan za su tafi aikin hajji kamar za su tafi ban kwana ne duk nauyi da bashi da ake bin su sai su je su ta biya haƙoƙi na mutane da yake kan su sai su yi ƙoƙari su ta sassaukewa saboda za su je aikin hajji ba irin yanzu ba sai dai ka ji mutum put ya daga ya tafi kana bin sa wata dubu ɗari da hamsin ya je ya biya kusan miliyan ɗaya bai biya ka hakkinka ba ya ƙara gaba to yana daga cewa mana malaman fiki suka yi bayani in mutum zai je aikin hajji ya biya ba su sukan suke kansa ya sauke nauye-nauye na iyali kudin makaranta larurori da ake da shi duk ya sauke sannan ya tafi don ba lallai ba ne in ka tafi ka dawo kamar yadda da yawa daga cikin ma'aikata aikin hajjin suka tafi ba su dawo ba Allah Ta Baraka wa ta'ala ya ce a je aikin hajjin nan da ya shaɗu manafi a lahom don mutane su shaida manafi in an ce manafi ana fasara shi da manasik almanafi wa almanasik don su halarci nau'o'i na ibada wato zuwa arafa aike li yashhadu manafi alahum su shaida su halatta wato abinda zai musu amfani kalmar manafi din nan malamai suna fassara shi da almanasik idan an ce manasik ana nufin kamar ibadu da ake aikin hajji zuwa arafa muzdalifa mash'arar haram da sauransu ko kuma ya shaɗu manafi alamun manafi ɗin sai ɗauki ma'anar wato salaci neman gafara dan duk wanda ya je aikin hajji zai samu gafara ta ubangiji manzo Allah ya ce man hajja falam yarfus wa lam yasuk raja'a ka yawmi waladatu ummuhu wanda ya aikin hajji bai fasikanci ba bai kusanci mace ba bai yi wata yasassiyar zance ba to zai koma gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to kaga wannan ai amfani ne wanda Allah ya kai shi zai je dawo kamar tsohuwarsa ta haife shi yau jariri sabo fil aleda ba shi da zunubi ko daya da ya sharu mana fi alawun su halarci kasuwanci saboda akwai masu yin kasuwa a aikin hajji harkar nema harkar kasuwa a aikin hajji halal ne da ya sharu mana fi alawun ko kuma duk wani amfani duk abin da za su fa'idantu da shi an halatta musu shi shi yasa malamai suka ce akwai amfani guda biyu almanafi'u ad-dunyawiyya da almanafi'u ad-diniyya su samu amfani guda biyu amfanin addini akwai gafarar zunubi ga duk wanda ya aikin hajji Allah ya karɓi aikinsa akwai yafe zunubi akwai amsa addu'a ana kyautata zaton duk wanda ya je aikin hajji ya daga hannu ya roƙi Allah Allah yana yafe mai zunubansa kuma yana karɓan addu'arsa akwai samun yardar Allah duk amfani ne wannan na addini amfani ne na addini akwai kuma amfani na duniya haduwa a wuri mai tsarki dukkan wato musulmi a duniya da Allah ya masa arziki ya je aikin hajji zai je ya haɗu a wannan guri ɗahiri wuri mai tsarki ga sanin juna ka yi aboki ɗan china ka yi aboki ɗan kamaru ka yi aboki ɗan chadi ka yi ɗan amerika ka yi ɗan gabon ka yi ɗan ghana ka yi ɗan kowaye ma ana haɗuwa ana samun ta'aru. sanin juna alalbirri wata ga ƙaunar juna wannan duk amfani ne na duniya aka karɓi lambobi na waya watakila a shirya wasu abubuwa na business na ƙaruwa ko ziyartar juna a ƙasashe daban-daban ko kuma siye da siyarwa akwai manyan 'yan kasuwa da suke zuwa aikin hajji su samu kuɗi sosai wanda Allah ya halatta a kasuwa aikin hajji da wani wannan cikin amfani na duniya kalmar manafi ɗin Allah ya kawo ta bisigati a tankir للتعميم والتعظيم والتكسير ya kawo ta na kira ne don ya kawo ta gamammiya amfanin kuma ya zamanto mai girma mai yawa kuma manafi'a azima wa shamila li umuri dini wa duniya da ya shaɗu manafi'a lahum za su samu amfani wanda yake na masu girman gaske gamammun amfani na addini da duniya gaba ɗaya ba za a iya iyakance wannan amfani na aikin hajji ba ba wani wanda ya ce maka ga iya fa'ida da amfani da ake samu na aikin hajji ga cin abinci na daban wanda baka saba da shi a garinku ba da watakila a nan gida Allah da ya rufa siri abin siya hankali abin da kake ci amma idan ka je can gyararren abinci za ka ci lafiyayya lafiyayye ka ja kajin da baka saba jansu a gida ba ka sha madarar da baka da ita a ƙasarku ka samu ruwan zamzam mai daɗi mai tsarki ruwa mai albarka ma'un mubarakun ka sha ka je ka ga wurin da baka taba gani ba ka ga ɗakin Allah ɗungurungum inda annabi Ibrahim ya gina inda annabawan Allah suke ta dawafi inda manzon Allah ya yi limanci kai wannan amfani yana da yawa ƙwarai da gaske Allah tabaraka ta'ala ya ce wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat su ta ambaton Allah a cikin kwanaki sanannu ana nufin kwanakin goman farko na a ayyamun nahari ake cewa ko yamun idi wa yamun tashrik duk sun shiga ranar idi da ranar yanyane sha ɗaya sha biyu sha uku ga wata duka suna ciki da ya shaɗu manafi a nawa wa yi kurus mallahi A ayyamin malumat alamar zaka hunmin bahimatul anam a bisa abin da Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima raƙumi yana cikin dabbobin ni'ima shanu suna cikin dabbobin ni'ima tumaki dangin tumaki gaba ɗaya suna cikin dabbobin ni'ima abin da ake nufi li yashhadu manafi lahum wani li yaksuru min dhikrillah su samu amfani su yawaita ambatan Allah su yawaita yi wa Allah ɗa'a fi tilkal ayyamin mubaraka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kuma su gode masa alama da hum a bisa abin da Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima da za su yanka su samu kusanci zuwa ga Allah ka yanka raƙumi ka ci nama ka samu lada ka yanka bujimi ka ci nama ka samu lada kai sadaka ka yanka rago ko tinkiya ko akuya ko taure duka ka samu kusanci zuwa ga Allah kuma ka samu lada wannan ai ba karamar ni'ima bane shi yasa Allah ya ce fa kulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir ku ci daga cikin waɗannan dabbobi da aka ba ku na ni'ima wanda ya yanka raƙumi ya ci daga ciki wanda yanka saniya ya ci daga ciki wanda yanka dabbobi shi ma ya ci kuma wa al ba'is ku ciyar da wato talaka al-faqir wato wanda alladhi asabahu bu'sun wa makruh wanda abin ki da talauci ya dame shi bayan talaucin ga kuma bukata to ku nemi naman nan ku bashi Allah ya halatta muku ci lil ibaha yawwa da aka ce fakulu minha Imam al-Alusi yake cewa fakulu minha din lil ibaha bina'an ala anna al-akla minha kana manhiyan da an hana cin naman dabbobin layyadin na aikin hanci na hadaya da ba a ci duk wanda ya je a yanka hadaya ba zai ci ba a shari'a to shine suka ce inna al’amura ba'da da mani ce al-ibaha idan an bada umarni da a shari'a an ce kar a yi abu kuma yanzu aka bada umarni aka ce a ci ko kar a yi a da aka ce sai yanzu kuma aka ce a yi? to wannan umarni din yana nuna halarci ne ba dole ba ne. wannan shi ya yasa kaga da yawa alhazai suna yanka dabbobinsu ba su gama naman ba kuma ba su ci naman ba da yawa yanzu a nan gurin akwai alhazai da suka yi aikin hajji bila adadin amma inda zan tashe su ɗaya bayan ɗaya ba wanda zai ce ya taɓa cin naman dabbar da yanka saboda fakulumin haɗin halal ne ba wai umarni ne na dole ba tunda da an hana ci ɗin yanzu aka ce a ci shi yasa mutum zai je yanka bai ma san ina aka yi namarsa ba Allah saka hukumar Saudiya da alkhairi da tsarin da suka kawo saboda irin wannan taro na miliyoyin mutane suke zuwa aikin hajji ina ce kowa zai je yanka ragonsa da rakuminsa da ainihin wato dabbansa ai garin ma bai zai gaza ba za a yi wari ne za a yi kazanta za a yi jini da cututtuka da za su yadu amma sai aka ware wani guri ana ce da shi majzara wurin yanka dabbobi na hadaya duk wanda ya je banki ya saya da rasit ɗinsa a kwamfuta automatically za a tura wa kamfanin kawai zai kai dabba ɗin ta iya adadin kuɗin da ya siya za a jera su a layi kawai ana ta yankawa ana gyarawa ana yankawa ana gyarawa ana yankawa ana gyarawa ana sa su a cikin wato freezer manya-manyan tafka-tafka wurin ajiyar nama ake ajiye su wannan naman yakan iya shekara akwai wanda ake bari a cikin ƙasar ana rabawa talakawa mabukata ƙungiyoyi na addini waɗanda suke taimakon mutane suna raba musu abinci to suna zuwa suna yin rijista hukuma tana ba su wannan nama da ake yi na hadaya su kuma duk sati suna ba wa mutum har akan wayi gari ma idan mutum aka yi masa haihuwa ba shi da ragon da zai yanka in ya je rubuta takarda a wata ƙungiya sai a ba shi rago guda cikin waɗannan ragunan nan na alhazai da suka yanka suka tafi suka basu a ƙasashen wasu kuma naman a ana kaiwa ne kasashe na talakawa mabukata sai a rinka kaiwa naman fi sabilillahi ana ba da labari mu ma an ce kamar yadda dai ake faɗa an taɓa tallatawa hukumar saudiya za ta rinka aiko wa najeriya wannan naman shugabannin da suke mulki a wannan lokacin suka ce ai su ba talakawa ba ne ba su da bukata gaskiya an cuce mu magana ta allah <laughs> wallahi wallahi muna da bukata ko ba ku da bukata muna bukata sosai wallahi yawa ƙaryar manza ce kawai yawa kun hana mu dai kawai amma da za a taimaka a rinka yi mana oda jiha jiha ana kawo mana wallahi da an taimaka mana yanzu ni na shaida a madina akwai ƙungiyoyi da suke raba naman nan wa mutane wallahi mutum zai zo a yi masa haihuwa bai da ragon da zai yanka sai dai a bashi rago guda a madina akwai wuraren da duk satin duniya talaka zai je wallahi layi zai bi sai a bashi rabin rago ya je ya daddatsa shi ya sa shi a firistin sai sati yana cin naman miya ka ga an taimaka a bashi madara a bashi shinkafa a bashi taliya a bashi shuga a bashi makaroni a bashi kaza wasu ma hada dan kudin kashiya suke ba wannan abun haka yake diman daima su wannan shine amfanin ƙungiyoyin addini a wajensu ba wai su ta karɓar fi sabi layi suna sokewa ba a'a su karɓowa suke a wajen gwamnati su raba mutane ina fata ana fahimta shine amfanin ƙungiya ta rinka taimakawa mutane tana agazawa talakawa in ba su hali suka bayar sai a sake sai a bawa mai sai a bawa mabukata a taimaka musu amma su masu halin nan suna bayarwa mu kuma namu gololi ne kowa ya zama gola ya rungume baya sakewa da sauransu sai dabbar ta sai je a yanka masa a ƙauye sai ya ɗauki naman sai babbaka ya ci amma dai a irin tsarin da ake yanzu na zamani gaskiya mutum bai iya samun naman sai ci ba fa kulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir sai Allah ya ce mai arama ممن يقضوا تففهم وليوفوا نورهم وليطوفوا بالبيت العتيق to bayan nan kuma sun maliya ƙazu tafasahun Allah ya yi bayanin abinda za a aikata wato bayan ya halatta musu wato su fita daga ihrami an gama aiki kenan liya ƙazu tafasahun su ƙoƙarin kawar da ƙazanta da ke jikinsu al-muradu bil qada'i huna da ake nufi da liya ƙazu ana nufin al ana nufin al wato kawar da wato datti kawar da farci kawar da gashi yin aski yanke farce shine summa liyaqdu tafasahum su cire gashi su aski su yanke farce tunda sun gama aikin hajji a larabci akan ce tafisa fulanun kaman wato fariha kamar yadda ake cewa yatfasu tafashan fa huwa tafisun duk wannan kalmar tafasa din ne yayin da mutum ya bar wanka ya bar saka turare ya bar at sai kazanta da datti ya kama shi al ko al to shi ne ake cewa tafisa fulan to summa liyaqdu tafasahum su kawar da duk wata ƙazanta da take jikinsu kenan waliyattawafu su je su yi tawaful ifada wanda ɗaya ne daga cikin arkanul hajji dawaful ifada shine dawaful hajj dawafin da ake yi idan an baro mina an je arfa an dawo to sai a zo a wannan babban dawafi wanda alhazai duk wanda bai je yi shi ba bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali da wannan dawafin ne ake samu a tahallul wanda ni ya je wannan dawafi yake wai sai ga ya je gida ya saka kayansa ya dawo mina yana sake da kayan sallah kuma yana jin cewa ya sauke wani nauyi wani ya su je su yi ɗawafi bilbaitul atik da tsohon gida gida wanda yake tsoho da ɗaɗɗe shi ne ɗakin Allah aiko da ɗaɗɗe ne ko shi ne aka ce al'atik abinda ake nufi da albaitul atik ana nufin albaitul qadim wato gida wanda yake da daɗe ne saboda shi ne awwalu baitin wuzi'a shi ne gidan farko da aka fara yi saboda yi wa Allah bauta a bayan ƙasa shi ne ɗakin kaba da jiya na muku bayanin asalin ginin ɗakin kaba wasu malamai sun ce da Allah ya ce da ɗakin kaba baitul atiq ne ba don kuma saboda Allah wato Allah ya yanta wannan ɗaki nasa ba zai taɓa yiwuwa wani abokin gaba ya nasara ya zo ya rushe shi ba kwata-kwata har duniya ta tashi ba wani kafirin da zai samu ƙarfi da zai je rugurguje ta ɗakin Allah shi yasa aka ce da shi albaitul atiq wato yantaccen ɗaki ne da ya fi ƙarfin arne ya je ya rusa shi ya fi ƙarfin maƙi ya je ya rugurgura shi wato a taƙahu Allah min an ta sallata alaihi jabbarun fa yahdimahu aw yukhribahu ba yanda za a yi wani jabberi wani mai ji da ƙarfi da nuna isa ya je ya illata wannan ɗaki amma yau da gobe takan iya sa ɗakin ya rushe ko kuma wani abu ya same shi kamar misalin ruwan sama da ba dan an inganta ginansa ba an taɓa yin gobara ɗakin ya taɓa yin gobara ya ƙone ruwa ya taɓa rushe ginin aka ɗauki shekaru ma ba iya gina shi ba sai da aka yi ta neman taimako don a zo a sake jaddada gina shi abin da ake nufi bayan sun kawo abin da aka wajabta musu na aikin hajji su alhazai to sai kuma su kiyaye su cire dukkan ƙazanta da ta saura a jikinsu shine aski da ake yi yanzu duk alhaji idan ya gama aiki ba yana zuwa yana yin aski ba ai shine sun mali ya qazu tafasahum ɗin. ba yana zuwa yana ainihin wato a a a cire farce ba shine sun mali ya qazu tafasahum tafasahum wal yatawafu bil bait al um wannan aya da muka karanta a baya za mu ga tana nuna mana cewa Allah ya yi narkon azaba ga duk mutumin da yake ƙoƙarin wato hana mutane su zo su yi aikin hajji da nau'i nau'i na azaba da Allah ya bayani sannan kuma Allah ya yi bayanin duk wanda ya je wannan ɗaki da shi da ɗan gari da ɗan birni da ɗan ƙauye duk da suke ba su da bambanci wajen ibada a ciki sannan kuma an mana bayanin falalar wannan ɗakin Allah sannan an yi mana bayanin matsayin annabi Ibrahim irin yadda ya gina shi da yadda Allah ya ɗaukaka wannan ɗaki ya girmama shi duka dai duk mun karanta a cikin wannan aya din kuma da ƙarshe Allah ya umarci Annabi Ibrahim yayi shela a gaya mutane a fito a zo aikin hajji. masu kuɗi a fidda kuɗi a je a yi aikin haji ibada ce ana samun falala ta yafiyar zunubi da samun kusanci zuwa ga Allah da ƙarshe Allah ya ce liya sharu manafi alahum su je su samu amfani masu tarin yawa da na mana bayanin waɗannan amfani daga nan kuma sura ɗin ta hajji ta tsallaka ta fara yi mana zance dangane da girmama wato hurumatullah wurare masu alfarma na ubangiji tabaraka wa ta'ala da irin abubuwan da Allah ya halatta wa bayansa na ni'imomi da kuma mummunan sakamako na waɗanda suka yi shirka da Allah تبارك وتعالى سي الله يتي ذلك نعم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول Allah ya ce zalik wannan zalik ɗin ismul ishara ake ce da shi a wajen malaman nahu zalika wa man yu'azimu hurumatullah wannan zalik ɗin kalmar zalikan ita kaɗai akan kawo ta ne a irin wannan tsari na zance don bambance tsakanin zance guda biyu yanzu ɗazu Allah ya gama mana bayani na abubuwan da za a yi an ajiye aikin hajji amfani da za a samu da sauransu to ana so a kawo mana wani zance yanzu na biyu don a bambance tsakanin aya da ta muka tsaya da wacce za mu zo mu karanta yanzu to shine sai ake kawowa zalika din ina fata ana fahimta to amma a shahararren zance a yare na larabci an fi kawo haza amma nan qur'ani ya kawo zalika amma an fi kawo haza kamar yadda Allah ya faɗa wata aya haza zikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab an zo wato da wannan lafazi ne don a yi nuna mana girman abin da za a yi mana zance a kansa da kuma matsayin abin da za a gaya mana bayan zalika ɗin to ana so a nuna mana cewa a girmama hurumatullah to menene hurumatullah wa man yu'azzim wanda ya girmama Hurmatullah hurumatullah shine dukkan wani abin da Allah yayi umarni a aikata shi ko kuma dukkan abin da Allah ya yi umarni a girmama shi kuma ya hana a aikata wannan abin ko kuma abin da Allah ya hana a aikata shi to duk wanda ya girmama umarni da hanin Allah kenan ake so a ci ina fata ana fahimta aka ce anan abinda zai fara shiga wa mai azim hurumatullah abubuwa masu alfarma na ubangiji abubuwan da Allah ya ce a girmama su a mutunta su a aikata su anan ana nufin abubuwan da suka shafi aikin hajji an haramta fasikanci aikin hajji duk wanda bai yi fasikanci ba yayi ta'azimu hurumatillah Allah ya hana duk wani abu na fasikanci man hajja falam yafsuq walam yarfus Allah ya hana wato jayayya da musu idan an je aikin hajji fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji waɗannan abubuwan kiyaye su ne ta'azimu hurmatillah wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa da Allah ya wato ya mai da su wato ya haramta a aikata su kamar farauta duk suna cikin hurmatullah abubuwan da Allah ya haramta a yi a girmama nan umarni na Ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ana girmama waɗannan umarni ne da ilimi don yi mutum bai je makaranta ba bai karanta Allah ya ce annabi ya ce ba to ba yadda za a yi ya san wannan abun bai da kyau yanzu alhazai nawa ne suke zuwa aikin hajji suke musu mutum ka ga ana tafka musu akan siyasa a ɗakin alhazai kai a harami ma in an fito gindin darin tauhid ana shan iska ai ta musu wanda haramun ne alhaji yana aikin hajji yana musu haram ne ga fasikanci kala-kala daban-daban kallon matan mutane da neman mata ma duk ana yi mutum ya zo ya ga mace mai haske ya je aikin hajji ya rike mata wuta ya tabinta ya gane ina ne masaukinta hazzina hajji na an kama alhazai suna yi ka kasa gane me ya kai shi wani an haɗa shi da matar abokinsa irin wannan abin da ake yi kawai mutum za ta baki haji sai haɗa ta matarsa da abokanansa wannan gargajiya ne wallahi abokinka ai kura ce ai ya za ka haɗa matarka da abokinka abokinka nan fa yakan iya ziga matarka ta rabu da kai ya aure ta akwai haɗari don ba muharraminta ba ne sai dai ka haɗa ta da abokananta mata ka samu taron mata a garin ka haɗa ta da su wannan ya halatta to wani an haɗa shi da matar abokinsa insha Allah ta'ala sai da ya san yadda ya je lalata da ita a garin makka kaga mutum ya ɗauki matar abokinsa ya ɗauka musu shatar mota sun zauna a kujerar baya suna ta hira ta je ta san haƙorin makka ta sai gwalagwale ta riƙe sun shiga kasuwa a jidda yana mata sayayya matar abokinsa ne su yi hira a yi dariya a shakata a wannan zamani na fitila wallahi ba daidai ba ne kuskure ne yanzu duk wanda zai je yana alaka da mace yana hira da mace yana wane ne da mace kaga bai yi ta'azimu hurmatillah ba amma Allah ya faɗa a cikin wannan aya wa man yu'azzim hurmatullah hurmatullah fa huwa khairul lahu inda rabbih girmama hurmatullah din shine fa alheri a gare shi a wajen ubangijinsa musu kan ba magana dama musu wasu ya zo ana cewa da Allah alaji ka yi haƙuri ka yale shi ka bar masa alaji sake masa tunda ya ja kun barar da aikin hajjin kwayi lada da yawa ya tafi ba a musu aikin haji ba a duna abu na fasikanci ga amfani da wayoyi na zamani a yi ta kalle kalle mutum yana aikin hajji babu inda ba ya shiga ya duba matan da ya ga dama ya shiga fejin da ya ga dama ya kalli abin da ya ga dama kuma wai yana ɗaure da ihrami wai yana aikin hajji abin tausayi za ka je ka tarar da alhazai amina wannan duk wanda yake zuwa aikin hajji a shekarun nan zai gaya muku billahi azimu idan ka je rabin tantin gaba kowa waya ce a hannunsa yana catin kawai Allah ya san me suke catawa me ake dubawa kaɗan ne za ka sun ɗauki ƙur'ani a wayar suna dubawa fasikancin ko a waya ana yin shi Allah Allah alhazai dangane da aikin hajjin ku zalika wa man yu'azzim hurumatillah wa huwa khairul lahu inda rabbih Allah yace shine yafi alkhairi ai hada ta'zim khairul lahu inda rabbih shine fa alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa iz bi sababi hada ta'zim li tilka alhurumat yanalu rida rabbih wa thawabihi saboda da wannan girmama hurmatin lahin mutum zai samu yardar ubangijinsa zai kuma samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da yawa hadisai sun zo a cikin sunna wato da suke magana akan hani dangane da aikata abubuwa marasa kyau a cikin aikin hajji ba don komai ba don a tsare alfarmar wato aikin hajji din in kun kiyaye wannan shine za ku samu falala da amfani da Allah tabaraka wata'ala ya kaddara muku za ku samu a duniya da lahira dangane da wannan aikin hajji Allah ya ce wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum ya ci gaba da mana bayani na hukunce-hukunce da yake da alaƙa da waɗannan dabbobi na ni'ima shanu raƙuma tumaki Allah ya ce na halatta muku shanu na halatta muku raƙuma ku yanka na halatta muku tumaki ku yanka shine wa uhillat lakumul an'am ai ahallallahu ta'ala lakum fadlan minhu wa rahmatan falala daga gare shi tausayi daga gare shi ya halatta muku ku yanka waɗannan al'an'am ku yanka ku ci amma sai dai abin da za a yi muku bayani nan gaba ai illa ma yutla alaikum taharimu zabhihi abin da aka haramta muku ku yanka su wa tahrimu aklihi da abin da aka haramta muku ku ci to wannan kam ku nesance shi a nan gurin Allah tabaraka ta'ala ya kawo shi a dunkule ne amma a cikin suratul an'am ya kawo shi dalla-dalla ɗin Allah ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bihi illa ma yutla alaikum din da ya bashi a dunkule banda abin da za a karanta muku to shine yayi bayanin sa a cikin wannan sura da muka faɗa Allah tabaaraka wata'ala ya hana wato cin mushe jama'a mushe haramun ne me ake nufi da mushe mataccen abu dabbar da ta mutu ala hatfi anfiha mujimin da ya faɗi ya mutu ragon da ya faɗi ya mutu akwai da ta faɗi ta mutu wane ne da ya faɗi ya mutu haramun ne cin mushi. wannan umarni ne an ba wai a aikin hajji ba a ko'ina yana da kyau a rinƙa mutane bayani saboda akwai marasa tsoron Allah a yau waɗanda suke ba wa mutane mushe suna ci akwai mahaushin da aka kama aka ga namansa arha ko ina nama ya tashi amma shi nasa arha ya gashe shi ya zuba masa mai gashi kaya guda da aka bincika aka bincika ashe gogon naka zuwa yake ya zagaya duk inda aka samu mushen ɗan akuya ko mushen rago ko mushen doki to shi zuwa ake a sanar da shi da daddare yake zuwa ya feɗe shi da gatarinsa ya yanko shi ya zo ya yanka ya soka mutane shi a tukuba yana sayar musu subhanallah ya ta ba mutane naman mushe suna ci yan hizba a wannan jiha suka je aka kama shi aka rasa ya ma za a da shi aka bincike shi ce gaskiya ne duk inda aka yi harkar mushe a garin nan to shi ake kaiwa kaga ashe akwai marasa tsoron Allah da suke ba mutane mai mushe akwai mutumin da aka nuna mun shi ni da shi muna magana yaro ne saurayi matashi yace ai shi yana cin mushe ai nace zaga na cin mushe yace to laifi ne cin mushen to daga nan na gane wannan wato diga ne cikakke bai ma san ina ma yasa gaba gaba daya yace wallahi bai san adadin mushen da yace ba shi daman kawai da an samu mushe an gwasu kawai shi ake magana ya zai bare shi babba ke cinye kawai ba dai nama bane ba mushe wal iyad billahi to ya kamata a kiyaye akwai dangane da masu mu'amala da dabbobi da sai da dabbobi masu kaiwa dabbobi kudu labari ya zo akwai marasa tsoron Allah a cikin su wanda idan yunwa ko wahalar tafiya ta kashe dabba to sai a haɗa baki da masu kulawa da su su ƙaƙaba wa dabban nan wuka bayan ta riga ta gama mutuwa sai a yanka ta a bita da ruwa kawai in an sauke ta sai a ce wa mutane kasawa ta yi alhali ba kasawa ta yi ba mutuwa ta yi aka ɗauki wuƙa lafiyayya aka yanka ta kawai kuma a haka za a sayar wa mutane wai a rage asara ana yi wa shanu haka manya-manyan bujima na dubu ɗari kaza ba a iya haƙuri to daman su kan arna dama ai su cin mushe ma halal ne a wajensu to amma duk da haka su ma suna kyama in mushe ne ba su suka yi kashe ba suna sa bai da daraja to amma abin da ake sai a yanka a ce musulmi ne yanka sai kawai a je a yi ciniki a rage musu farashi ka ci kuɗin mushe ka ci haram ana yi wa raguna haka da ake ɗauka a kai da awaki da tumaki duk ana kaiwa kai hajja ma in ya mutu a hanya suna yanka su bayar su ce aje a ci su karɓi kuɗi kawai dai abin da ake bukata a samu kuɗi Allah ya haranta cin mushe Allah ya haranta cin jini ko shan jini bi wuka abin da ake nufi jini bi wuka wato jinin da aka yanka shi aka tare shi ana yin tsafi da shi akwai waɗanda sun yanka dabba sai su tare jinin a bokiti ko a daro ko a wani faranti sai a zo a haɗa shi a zuba shi a kwano a tafasa shi sai a dafa shi sai a rinka ci wannan haramun ne daman masuhan shin naman alade alade mugun dabba alade Allah baya son alade lahma khinzir shi kan ko da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin aka yanka shi haramun ne shi yawwa ba wai ana nufin mushen alade ba a'a ana nufin naman alade Allah baya son alade to shine bambancin musulmi da kafiri shi ko musulmi shi kafiri kaga shi ba ruwansa zuwa yake ci alade to amma bincike ya nuna mana shi ma ana samu daga cikin musulmi waɗanda suke tafiya ta hanyar kasuwanci su je wasu jihohi wanda ba na musulmi ba su shiga hotel ɗinsu suna cin abinci ana ba su nama a ciki kuma abincin an dafa shi da nama miyar an yi ta da naman alade saboda alade yana cikin dabbobin da suka fi kowane dabba kitse da maiko da haka ana amfani da shi da an shimfiɗa kitsansa a cikin wato tukunyar miya to ba sai an sa manja ko man gida ba to idan mutum ba ya yi da gaske ba in ya je hotel hotel din su suke cin abinci in bai tambaya ba in bai bincika ba za a je a zubo maka shinkafa da miya ka ga mai a kwance amma man alade kake sha sai ka bi a hankali kwarai da gaske ni dan nan na je lokacin da muka je service binway a binway ne service muka je za mu ci abinci irin a waje din nan an fito daga kam mun je mun zazzauna an miƙo mana abin nan irin kati din nan na abin nan abinci na ga wata miya malam gaba ɗaya mai ƙone a kanta tana taɓa raka raba raba raba raba na ce wani kai ya kamata mu bincika wannan miyar nama menene muna tambaya suka ce na alade na ce sai na haɗa ta ne gaba Allah ya taimake mu da mun ci nama alade dan ba abin da ya dame su zubo mana kawai za mu yi mu ɗebe shi za su zubo mana ne mu kwashe shi kuma mu biya kuɗi Allah kiyaye so ya kamata a kiyaye mutum ya tambaya mun je wani hotel a Lagos wata rana shi ma babban hotel ne irin five star hotel haka wani abu ya kai mu haka irin buffet abinci da ake sa buffet wanda za a jera kawai ɗabi da kanka manyan hotel haka ake ɗabi da kanka ka biya kuɗin hotel kawai da safe in ka je komi za ka ɗiba kawai ga namomi kala kala kala kala kala wani ya bi layi yana shi yana haɗa ma yana ta ɗiba yana ta ɗiba na ce kai ka nutsufa sai da ya je cika filet ɗinsa da na zo na tambaya sai suka ce ai gashi kaga an rubuta this na halal meat this na haram meat su kansu arnan suna rubuta halal haram ta ce nan gurin wata mace ne ke gan ta ce wannan dinnan naman kare ne da alade duk a shimfiɗa nan ga dan uwana kuma ya je ya cika filet sa shi haɗa mamme zai ja girki na banza <laughs> to wallahi sai an kula kuma a yawanci manya-manyan hotel akwai wannan wallahi naman alade din za shi a fili saboda akwai wanda zai zo a hotel din shi kuma ya ce shi naman kare yake so wani naman alade yake so wani naman kaza yake so to sai an kula musulmi saboda haramun ne cinsa aulama khinzirin Allah ya ce kazanta ne kuma fasikanci ne wanda aka halatta shi wato ba dan Allah ba wasu um, malamai suka ce illa ma yutla alaikum ba abin da ake nufi abin da za a karanta muku nan gaba ba ina fata ana fahimta kamar yadda zahirin fi'ili muzari din yake nunawa ina fata ana fahimta Allah dai ya yi musu bayani ne su nisanci abin da dukkan ya haranta musu bai halatta su ci ba kamar yadda ya faɗakar a wasu wurare wanda an ambaton su ya riga gabata Allah ce fastanibu rijisa min al-awsani wajtanibu qawla az-zur ka karanta fashanibul rijisa min al-awsan ku nisanci dukkan abin da yake kazanta ne abin da yake na haram ne na gumaka al-awsan ana nufin wato a gumaka in an ce ar-rijis shine ash-shay'ul mustaqasu abin kyama min al wannan min din bayaniya ce ku daina bautan gumaka shine al-asnam abinda ake nufi bauta wa duk wani abin da bai cancanta a bauta masa ba kuma ba Allah ba ne ka'inan man kana kowaye wannan abu ko mutum ne aka bauta masa ya zama wasan ko dabba ce aka bauta mata ta zama wasan ko dutse ne aka bauta mashi ba Allah ba ya zama wasan so fashtanibur rijisa min al-awsani bautawa dukkan abin da bai cancanci a bauta masa ba na daga cikin gumaka shine wato duk wani abun bauta ba Allah ba shine in dai an bauta masa to ya zama wasan ke. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta bautar gunki ya haramta mu'amala da gunki kamar yadda yazo ya haramta bautar rana bautar wata kamar yadda qur'ani yayi bayani la tasjudu lishamsi shamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kar ku bautawa kar ku sujada wa rana duk girmanta duk matsayinta kada ku yi sujada wa wata duk girman wata duk matsayinsa ku yi bauta wa Allah da ya halicce su kar ku bauta wani ɗan adam a cikin kabari akwai masu zuwa suna bautar wasu manyan mutane saboda sun yi ilimi ana ganin waliyai ne ko ana ganin shehunnai ne ko ana ganin wasu bayan Allah ne masu matsayi duk matsayin mutum duk ɗaukakan mutum duk shaharar mutum duk walittakan mutum bai cancanta idan ya mutu a je kabarinsa a bauta masa ba haramun ne bauta wa kabari ba wai kabari ba rayayye ma haramun ne ka bauta masa ballantana wanda ya mutu ya zama mushi ya kamata mutane su kiyaye amma abin tausayi har yau a ƙasar hausa musulmanmu musamman tsofaffi da dattawa daga cikinmu har yau ba a daina zuwa hubbarin shehu ana bauta ba duk da ana ƙoƙari daidai gwargwado wajen rage abin amma wallahi har yau idan ka je kabarin shehu za ka tarar da mutanen ƙauye da suke zuwa suna zuwa suna bin kaburrukan nan suna roƙonsu suna addu'a duk wanda ya je gindin kabari ya daga hannu ya roƙi wannan kabari ya zo da bid'a babba kuma idan yayi kudurin cewa kabarin nan shine mai bayarwa shine mai hanawa ko zai iya bashi ko zai iya hana shi to ya zo da shirka har yanzu akwai mutanen da idan ta take musu al'amura ya tsaya musu a duniya to makabartu suke bi suna bin kaburukan wasu suna zuwa suna roƙonsu ku a nan ɓangaren Allah ya kubutar da ku ba ku san da wannan ba shi yasa za ku ji karatun wani ba wuya za a yi mutum ya je kabari wallahi akwai inda ake zuwa ana bauta a kabari malam a bauta masa sosai a yi mai sujjada a roƙe shi idan an shiga bala'i akwai masu bautar rana idan rana za ta faɗi su kira shi su kira rana su bauta mata in ta fito su bauta mata akwai masu bautar wata idan wata ya kai sha uku sha hudu ɗin nan akwai masu bautar kuma duk a cikin najeriya kuma a arewa fa ba wai a kudu ba a arewa wannan ba karamin tabewa ba ne suna bukata wato na wa'azi Allah tabaraka ta'ala ya dada ainihin wato kazantar da wannan abun yace arrijisa min al-awsani ce kuma wacce bu ƙaunar zur ku ne san ci ƙarya in an ce alƙawlaz zur ana nufin al-kadhib al-batil wa kullu ƙaunin ma'ilin anil haqqi fa huwa zur malamai suka ce duk zancen da ya kauce wa gaskiya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah Allah Allah ka kiyaye mu da ƙarya duk zancen da aka faɗe shi ba daidai ba shine zur wajtanibu qawla zur ai wajtanibu al-kadhib ku nisanci ƙarya ya ku musulmi za Allah ya faɗa cikin hadisi wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba mutum bai zai gushe ba yana yin ƙarya ya saba da aikata wannan ƙarya ɗin har sai in an rubuta shi a wajen Allah makaryaci ne ma'ana yawan yin ƙarya zai sa Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta mun bawa na wane sunansa makaryaci a cikin littafinsa ba za ka taɓa tuba daga wannan ƙaryar ba har ka mutu ƙaryar za ka ringa yi to makaryaci kuma ɗan wuta ne to Allah ya ce mu nisanci wato zance na ainihin wato ƙarya zancen da ya karkace daga gaskiya kalmar zur ɗin wato asalin maddar daga ita zur ɗin daga al'azwirar ake cewa ko al'izwirar al'izwirar ana nufin almailu kamar da Allah ce wattara shamsa idza ta tazawaru an kafihim kalmar tazawaru an kafihim ai tana nufin jamilu karkata karkacewa to ku daina yin magana kuna yin ƙarya ina masu cin abinci da ƙarya ina masu cin abinci da ƙarya mutum ya yi ƙarya ya samu abin da zai ci ƙarya ta zama ruwan dare ƙarya a ko'ina kawai ƙarya har ta kai ga yanzu manyan mutane ma suna yin ta da ba a san manyan mutane suna ƙarya ba amma yanzu yanayi ya sa manyan su suka fi ƙaryar ba mutum ya shiga gidan rediyo ya biya kuɗin airtime ya share awa guda yana muku ƙarya kuma wannan duk bayanan da yake fada duk ƙarya yake baya jin kunya baya tsoron Allah waɗanda suka zo suka rako shi yana wannan maganar su sun san makareci ne ƙarya yake shi ma ya san shi ƙarya yake gidan rediyon da yake bayanin su ma sun san ƙarya yake amma ya a haɗa kuɗi a ba su kawai ya zo ya ƙarya sai tafi a halakar da mutane a tafar da su musamman 'yan siyasa masu alƙawarin ƙarya shi sa rayuwar ba albarka ka je can ka musu ƙarya ka ji can ka musu ƙarya ka ji can ka musu ƙarya ka tara rayuwarka akan ƙarya haka mutum zai zo ya ƙare shekarun baya jin daɗi baya da cikakken bacci baya da hutu mai kyau iyalinsa ba samu ganinsa ba ƴan uwansa bai iya taimaka musu ba abubuwan da ya kamata yi bai samu yi ba nan da nan kamar mafarki sai ga shekara hudun nan ta wuce ya cika wa mutane ƙarya bai musu abin da ya kamata ba mu nisanci yin ƙarya da mu'amala da ƙarya karerai din da ana yin su a cikin abubuwa da yawa a cikin aikin gwamnati a cikin harkar kasuwa a cikin mu'amala hatta a cikin harkar addini akwai masu ƙarya mutum ya zo da sunan addini da kayan rawani da komai da carbinsa amma mugun makareci ne ƙarya a gida yau ƴaƴanmu sun san muna musu ƙarya wani yaro ya samu babansa ya same shi irin yara masu basira dinnan. nan ya ce baba uban ya ce na'am ya ce a ah, ashe namun manya suna ƙarya ya ce ya aka yi ya ce kace za ka taya min keke tun ba yau ba kake taya za ka taya min keke ina ci jarabawa? za ka taya min keke ina ci jarabawa? kuma na ci jarabawa nan kastam. na da ce ta kantam tun muna aji biyu ina ke cikin jarabawa, har yanzu ba ka sai min ba ashe manya suna ƙarya uban nan shuru ya ce sai ce. to da nake zan saya maka na gaya ma yaushe zan saya ai zan saya din ka ci gaba da cin jarabawar zan saya ya gane yara ne masu basira wani yaron cewa ya yi wa ubansa ya ce mu mugu makarici ne wallahi yaro ne ya buɗe baki yake gaya wa abokanansa ya ce mu mugun makarici ne ma'ana ubansa akwai zura ƙarya me ya faru saboda uban kawai baya kare mutuncinsa yana yi wa yara ƙarya yaran wannan zamanin ina gaya maka wallahi sun fi iyayensu mata ma wayo suna kallon ka kuma ɗan ƙaramin yaro wallahi yaron da bai wuce shekara kaza ba zai baka mamaki in yana baka labari in yana gaya ma shi sa ku mu'amalanci 'ya'yanku da gaskiya da gaskiya kawai mutuncin kai ku buta a gurin ɗanka in aka fara ƙaryata ka a gidanku ko a gidanka to in ka fito waje ai zancen ka ya ƙare الله ce hunafa'a لله غير مشركين به نعم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير نعم فتخطفه أو تهوي به في مكان idan kun kasance a kan abin da Allah ya umarce ku na kiyayewa da nisantar waɗannan abubuwa da aka faɗa ya ku mutane ku nisanci bautar gumaka ku nisanci girmama gumaka ku nisanci faɗin magana wacce take ba ta daidai ba haka kuma halinku yani walekun sha’anukun wa asabatu aladdinin dinil ku zama masu tabbata kuma akan addinin gaskiya shine hunafa lillah ghayra mushrikin bi idan an ce hanif hunafa jam'i ne na hanif alhanifu shine alma'ilu anil adyan albatila wanda ya kauce wa addinai na bata ila addinil haqq ya dawo kan addinin gaskiya kamar Allah yana cewa ku zamanto masu barin addinai wanda ke ba na daidai ba ku tsaya akan addinin musulunci addinin gaskiya addinin ikhlasi addinin bauta wa ubangijin da ya halicce ku kuma ya halicci komi wannan jumla tana ƙarfafa abin da ya gabata ne na girmama hurumatin Laɗin. daga cikin girmama hurumatin la mutum ya zama to tsaye akan addini ka zama kana yin musulunci na gaskiya ba musulunci wanda yake halfway ba rabi da rabi kana yi kamar ba ka yi in an je cikin can kana tare da su in an zo nan kana tare da su a wujubu tamassuki bima halallahu wal bu'd amma harrama aya tana nuni akan wajibi mu rike da abinda akan abinda Allah ya halatta kuma mu nisanci abinda Allah ya haramta Allah ya ce ku nisanci dukkan waɗannan abubuwa kuna zamanto masu tsayawa akan addini na daidai ku kauce wa addini da yake ba na daidai ba Allah ya ce wa man yushrik billah duk gairu mushriki na kar ku shirka da Allah kada ku hada Allah da kowa wajen bauta wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah ya haɗa Allah da wani wajen bauta to ku dauka faka annama kharra minas sama'i kamar mutum ne da ya rikito daga sama fatakhtafuhu at-tayru tsuntsaye suka ciccizge shi suka yayyaga shi aw tahwi bihi rihu ko iska ta dauke shi ta wullar da shi ta zubar da shi fi makanin sahiq a wuri wanda yake mai nisa mafi nisan nisa shine makanin sahiq ay makanin ba'id a al-bu'd da kai shirka da Allah ka ji sakamakon yin shirka da Allah wallahi kamar a ce ka fado ne daga can sama fa kafin ka zo tsuntsaye sun cinye ka an yi kace-kace da naman ka. an zo an watsar da kai a cikin daji wuri mai mala'in nisa kaga ya zama babu kai ba komai kenan to wannan shine sakamakon mai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala gobe insha Allah ta'ala za mu dora akan wannan aya ta bayani akan shirka da Allah Allah ya kare mu da shirka Allah ya samu zama mu'minai masu ikhlasi masu bautawa Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh